Kungiyar 'yan uwa musulmi wato 'yan shi'a mabiya Ibrahim Alzazzaki na ci gaba da dagewa don neman jami'an tsaron Najeriya su sako shugaban nasu Ibrahim Alzazzaki da uwar gidansa Zinatuddin. yan shi'an dai maza da mata sun yi maci tsakiyar abuja da ya neman sakin shugaban nasu da ke adane tun disambar bara bayan aron gama sojoji da yan shi'a a zaria Yar shugaban kungiyar shi Shi'an Suhaila Ibrahim Elzazzaki da ta ce ta samu ganin mahaifin nata ta yi ƙarin bayani. Wato ainihin yana da kwanciyar hankali mutum ya san shi sai san cewa ba zai gan shi cikin rudu ba. Amma ko duk da haka nan idan muka saka wato ainihin muka saka mu a position ɗin shi muka yi tunanin duk abin da ya same shi ya same mu sannan haɗe da cewa yana jinya da jikin shi wanda duk yanzu misali kafan shi yana samun dan sauki amma da rauni a tare da shi hannun shi bai gama barkewa ba har yanzu kuma a ce mutum ba kawai ya rasa yara ba ba kawai ya rasa mabiya ba da ɗaliban shi ba kawai duk wa'annan abubuwan ba da ma abubuwan da ya mallaka da ya rasa ba wa'annan ba kawai ya rasa wani bangare na jikin shi wato ya rasa idanuwan shi ya rasa idanuwan shi zan ci idanuwa saboda idan shi ɗaya babu ɗayan kuma na biyu yanzu haka baya gani da shi so ɗaya yake da ce ya rasa duka idanuwan shi kuma a ce ban da haka nan kawai an raba ka da wanda kake so ba ma batun mutum yana cikin duk wannan damuwan ya zama zai samu wanda zai tattauna wannan matsalan da ba an raba shi da family din shi kama daga kwamitin bincike na gwamnatin Kaduna wanda ya kammala aiki ya mika rahoto da ya bugi jaki ya bugi taiki kan akasin har zuwa hukumar kare haƙoƙin bani Adama sun saurari bayanai daga dukkan sassa da ke alaka da arangamar da ba da tabbacin yin adalci Gwamna Nasiru Erufai na Kaduna ya ba da tabbacin bin kadun dukkan sassan. Baya ga batun na 'yan shi'a Erufai ya buƙaci malaman Islama su dage wajen shiga yankunan karkara don wayar da kan musulmi a kidun Islama da rigakafin duk wani lamarin da ka iya tada ma nan gaba. Duk abin da aka ce a yi din kokari a yi domin mu samu zaman lafiya da kare addinin musulunci da suna annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙasar mu. Wani abu da muka lura da shi a wannan jihar na kai wannan magana mitin ɗinmu na gwamnonin arewa suka nuna mana suna da shi kaɗan amma ba kamar jihar kaduna ba a ƙauyukanmu na jihar kaduna tun ba wurin su so ba makarfi kudan ba muna da wasu irin sex iri-iri suna fitowa akwai wasu wai ahalu qur'an wanda su kawai abinda qur'ani ya faɗa ba ruwansu da sun saboda haka alwala ba su yin sunnonin alwala sai farillai ba su yadda da hadisi ba akwai wata mata ma da ta ce ita tana magana da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam subhanallah to muna da irin waɗannan ƙanƙananan kowannen su sai su su musulmi ne gashi gashi yawanci abin da muka gani a ƙauyuka ne inda akwai jahilci da talauci a fi sa ido a ƙauyuka Gwamnatin Najeriya ta shugaba Buhari ta ɗauki matakin duba abubuwan da aka gano sakamakon akasin na Zaria don yin adalci ga dukkan sassa. Nasura da mai Kamilar Amurka daga Abuja, Najeriya.